Assalamu alaikum rahmatullahi barakatu yan wa suna na Sayyid Ahmad keke na muku fata alkari a yan wa darasin mu na yau shine na kama da wata hanyar da ka iya connecting din kowane irin wireless da yake a kusa da kai to dama za ga wani lokacin bayan ka je wani restaurant ko kuma hotel ko kuma wata makaranta za ka iya ganin suna amfani da wireless so amma kuma wannan wireless din zaka akwai password to alhamdulillah zan na mana wata hanya wadda ka iya ganin kowane irin kalar password da wireless bayan nan ka iya connecting dinsa. sannan za ka iya ganin wani mutane da yawa suna amfani da wireless su a cikin wireless so amma idan ka je yin connecting to za ka iya ganin wannan wayar ko in ce wannan wireless din akwai password to a takaice dai zan na mana yadda ka iya ganin kowane kalar password din wireless bayan nan kuma ka iya connecting dinsa? saboda akwai mutane da yawa da suke mun tambaya kan wannan hanyar shi yasa na binciko mana yadda ka iya connect sanin kowane kalar wireless da aka ku biyo mu bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Kafin mu ci gaba da a muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ta mana alama subscribe sannan kai mana lakin sannan ka tura abokananka dukkan da suke chatin wasu facebook instagram telegram twitter na gode so ma za ga mutane da suna tambaya ta su ga link din application ba ko kuma in sun taba link din za su ga ya kai su telegram za a je muku link din application wajen description da wajen comment so amma akwai mutane da suke tambaya idan sun taba link din za su ga directly ya kai su telegram to dukkan wani link na application ina kai shi cikin telegram ne ta nan ake downloading abin da aka yi bayan ka bude bidiyon kamar haka kana kalla zaka nemo wajen description shine sai ka taba nan kenan kana taba zaka na ce ga link na application nan to sai ka taba na taba shine zai bude ma telegram sai ka jira ya bude ma yana bude ma directly a ciki zaka na ce ga link na application nan bayan da kuke gani zaka na ce ga link na application to sai ka taba kai downloading bayan nan kuma akwai over da yawa da muke koya a cikin wannan telegram channel din namu wanda a cikin youtube ma ba ma koyawa saboda haka ya kamata a ce ka ma yi join din wannan telegram channel din domin samun dukkan waɗansu bidiyo kafin na ɗora su a youtube ma to bayan misali kaga application din ka yi dalolin sa sai ka buɗe application din kamar haka kana bude application din shine zai baka dama ka kala password din wifi ko ce wireless wanda kake so kai connecting ko da a ce misali baka san password din ba shine application din zai baka dama ka ga wannan password ɗin. bayan nan zaka accept to sai ka taba wajen kana taba again zaka ga next bayan nan zaka ƙara ganin next zaka rinka karanta an ka ga dama kenan bayan nan zaka ga enable location sai ka taba bayanan sai ka taba alawo bayan nuno ma nan kawai sai ka je can sama za ga wata alama cancel sai ka cancel domin nan talla suka ma kan cewa ka iya siyan na kuɗi to sai ka cancel wajen bayan ka cancel shi kenan application din zai bude ma amma ka iya samun application din yana da yawan talla yana da yawan talla application din da farko misali bayan ka bude application din shine zai nuno ma nan idan ka ga application yana da yawan talla to idan baka manta ba a kwanakin bayan wani application wanda yake blocking din idan application na da yawan talla shine gashi nan sunansa block okada shine gashi nan shi ma gaba ɗaya zan haɗa muku na ajiye muku link ɗinsa duk dai da na yi bayanin sa a kwanakin baya a cikin youtube ɗina bayan kawai bayan ka bude application ɗin wannan kenan kawai sai ka taba sai ka kunna kana kunna shine za ka cancel dukkan wani application mai yawan talla to shine aka ji daɗin amfani da wannan application ɗin na wireless ɗin saboda yana da yawan talla bayan ka yi connecting ɗin wancan application ɗin na kashe yawan talla application to sai ka fita daga wannan application ɗin wanda muka bude wanda yake nuna mana yanda kai wanda zai nuna mana dukkanin kala password to sai ka bude. bude kana buɗe shi ne ka amfani da shi ba tare da ya nuno ma dukkan wani kala talla a cikin wannan application din ba to sai ka jira zai buɗe bayan ya buɗe ma shine zai baka dama ka amfani da dukkanin kalar wani wifi wanda ka gani da farko kamar da kuke gani a nan zai ga adadin zaka ga adadin yanda ya nuno ma dukkanin password da yake a kusa da kai sannan kuma da wanda aka yi connecting da yake ni ina unguwa ne amma duk da haka za ga ya nuno min wani kura ɗaya wanda zan yi connecting ɗinsa sannan ana ya nuno min wifi hotspot ne a mi sannan farko ya faɗa min adadin password ɗin ko wato wifi din da yake a kusa da ni to anan za ga jiro ma adadin dukkanin wifi din da yake a kusa da kai to kawai misali bayan ka gani sai ka taba kana tabawa kamar da kuke gani za ga faɗa ma sunan wireless din sannan kuma a ƙasa za ga nuno ma password din kamar da kuke gani za ga Abdul Malik bayan nan kuma ga password din wannan wireless din to wannan application din zai baka dama ko da ce ka je restaurant ko kuma ka je hotel ko kuma ka je wani kamfani bayan nan za ga suna amfani da wani wireless amma kuma za ga wannan kamfanin za ga akwai password ko in ce wannan wifi din akwai password wannan application din zai baka dama ka ga password din sa nan kai connecting din sa sannan ko da a gida kake za ka iya connecting din wannan wireless din sannan ko da unguwa ka je shi ma ka iya connecting din wannan wireless din da wannan application din to ne zai iya cewa ta zai connecting din sa abin da kai shine ka kwafi wannan password din ko kuma ka dauke shi bayan ka dauke shi kawai sai ka je ka kunna wireless din ka kana kunna za ka yi masa satin din Abdul Malik bayan nan kawai tunda kaga password na nan ba sai kai connecting din sa sai ne aka amfani da shi to wannan hanya ta baka dama kai connecting din kowane kalar wireless wanda yake a kusa da kai duk inda ka je ka connect ɗinsa ba tare da ka sha ba sannan shi wannan application ɗin na blocking ɗin dukkan wata talla yana da matuƙar amfani sannan ya faɗa min adadin application ɗin da ko adadin tallar da ya blocking a cikin wancan application ɗin a sanan talla saba'in da bakwai saboda haka waɗannan application guda biyu suna da matuƙar amfani saboda haka kada ku manta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share na gode